galibin waɗannan alhazai da suka biya kuɗaɗensu ƙarƙashin tsarin adashen gata da hukumar alhazan najeriya ta bullo da shi da nufin baiwa masu ƙaramin ƙarfi damar biyan kujerar hajji cikin sauƙi sun biya kaso mafi tsoka na kuɗaɗen nasu ne tun kusan shekaru biyu zuwa uku da suka shuɗe. wata da watanni suna ta yaudarar da mu wannan zalunci kamar yadda suke cewa suna ta zauna in dai na akwai kujerun mu a ɗauko mana kujerun a tabbatar mana yadda waɗannan manyata suke tattaunawa tsakaninsu kenan cikin lafazi na fusata a harabar hukumar alazai ta Kano lokacin da suka je neman sanin makomar kujerunsu. Manyatan dai sun koka kan yadda jami'ai a hukumar ke musu je kaka dawo. Sunana Ibrahim Muhammad dole mu ɓata ranmu domin an yaudare mu. tun lokacin da aka buɗe wannan sassaɓin na Hajji Savings Scheme aka ce mu je mu buɗe a can wajen aka yi taro da gwamnatin jihar Kano ni na halarci wajen hadda gwamna da kuma ainihin hukumomi na Jaiz da na Nikon duk wallahi tallahi da su a wajen shine ake gama cewa mu ba kutar mu har yanzu ba a turo mana ba an mana gwajin corona mun yi screening an ce sai mun kawo garanto komai mun kawo wasu ba daga mu an yi musu allura amma tun daga wannan lokacin ya zama cewa ana ta yaudarar mu kullum sai a ce ga har yanzu ba a ba mu uniform ba ba a ba mu jaka ba ya haya abdulkadir buci sama da wata uku na bar harkokina kan wannan hanyar tafiya kuma yanzu ake ce mana ba kujeru mu burin mu a ba mu hajjin mu kuma ba mu kujeru mu tafi in ma yanzu aka ce mu tafi Salisu Abdullahi ko kenan Allah ya bi mana hajjin mu in dai ba ba mu kujera ba ita kuwa wannan hajjiyar cewa take jimlar fiye da naira miliyan uku ne ta biya a asusun bankin jaiz ta hannun hukumar alazan ta Kano mun zo jiya wurin DAX ya ce mana babu kujera babu kujerar mu gaba ɗaya ta nakon ba a kawo musu ba mu kuma sun ciri kuɗin mu 2 miliyan sun mana tax alat ya shigo mana na jais shaidar an ɗibi kuɗin mu last year na biya 1.2 kuɗi na yana nan this year kuma mijina ya biya mun 2.5 a jais bank yanzu ina da tiri wani abin a cikin nan filigram sun ce dai kawai babu mu ba a nakon ba ta turo musu mu ba kujeru muke nema ba kuɗin mu ba. Alhaji Abba Muhammad batta da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar Alazan Kano yayi yi tsokaci dangane da wannan batu. Mun yi magana da waɗanda suke da ruwa da tsakiya ita kuma kula da aikin hajji da umar ta tarayyar Najeriya ina roƙo da saka wa alazamu bakin Allah waɗanda suka bar kuɗin su shekara biyu wannan biza domin mai firinta mu ba su dama kuma ina roƙon da hukuma alazai ta ƙasa da ta taimaka ta gaggauta da samo allocation na waɗannan jami'ai ko kuma waɗannan alhazai bakin Allah waɗanda suka gudu ta hanyar hajji savings scheme. Nakon tana turo da alhazai kuma waɗanda ba saka kuɗi a jaiz ba ba saka kuɗi a nakum ba saka kuɗi a hukuma alazai ba ana turo da allocation ɗinsu yanzu haka ina da list da allocation na mutum kusan 80 zuwa casa'in, kuma a ta zo da draft ɗinsu kuma a ce in saka su lallai lallai a jihar kano kamata ya kamar yadda suke wancan allocation nasu na alfarma su ma jaiz bank su yi musu allocation na alfarma da na tuntuɓi kakakin hukumar kula da ayyukan haji ta najeriya hajiya fatima sanda usara ta ce hukumar ta sami rahoto kan rashin samun kujeru ga alhazan da suka biya haji bisa tsarin adashen gata a jihar kano kuma za a bincika domin ɗaukar matakan warware matsalar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria